Yawa musulmi, kamar yadda na faɗi farko mu tana tsokaci ne akan sha'anin layya a yau da wasu haƙoƙa za mu ɗan gutsuro irin wannan marhala ba za ta isa isasshen bayani ba. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya yarda ma bayinsa na kirki in kai aiki kaɗan na ƙwarai wanda ya saka ya baka lunki ba lunki na lada. kuma wanda yake karkare musu mahi yawa daga talalafiyarsu shine zunubansu ƙanana wanda ya cika ni'imarsa wanda yake ya wajabta mu kansa rahamarsa da jinƙansa lalle rahama ubangiji tarin jaye azaba ubangiji muna tabbata ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya hakika wannan shaida tana tseratar da masu ita na gaskiya daga shiga wuta muna tabbata lalle abin yabon nan shugabanmu mai cetonmu annabinmu bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da jama'ar gidansa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo tafarkinsu hanyar da suka bi har zuwa ranar sakamako ‘Yan uwa masu girma, mu sani mu ji tsoron Allah ina mu kaina wasiya da ku mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a dukkan al'amuran. Mu sani kuma lalle ita ibada ta laya sunna ce ta annabinmu, ubanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanda yake daga gare shi ne aka fara. har ya zuwa ga annabinmu annabin rahama tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda yake shi annabi Ibrahim lalle ya ambaci mu cewa a mu ne bisa ga hanya ta gaskiya shine addinin musulunci wanda yake addinin musulunci shine addinin annabawa dukkaninsu ‘yan uwa musulmi mu sani addinin musulunci shine addini na gaskiya wanda a wata aya Allah maɗaukakin sarki yana magana sun bi addini na annabi Ibrahima wanda yake shi ba Yahudanci ba ne kuma ba Nasaranci ba shi ne addinin Musulunci domin shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba ɗan musulmi hakika mai tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance ya fara yin layya tun wanda aka yi hijira daga makka zuwa madina yan uwa musulmi daga nan layya ta zama shari'a a cikin littafi na Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukkan al'ummar duniya ga baki daya, babu wata al'umma ta musulmi wadda take musin wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika a wata aya Allah madaukin sarki yana bayani akan la'an hadaya wadda yake ita mahajjata su suke yin hadaya mu kuma wanda basu samu zuwa ba to mu kuma Allah ba mu iko mu ne muke yanka lahaya ita ce lahaya to wannan aya ita tabbatar ta tabbatar da cewa lalle hakika layya da hadaya duka alamomi ne na addinin Allah subhanahu wata'ala a wannan aya Allah maɗaukin sarki yana cewa lalle ita taguwa mun sanya ta gare ku alamomi na addinin Allah alamomi na addinin Allah gare ku kuma akwai alheri mai yawa a ciki idan za a yanka ta ku ambaci sunan Allah lokacin tana tsaye akan ƙafafuwanta guda uku an ɗaure guda tana bisa ga kafafuwa guda uku yayin da aka soke ta aka yanka ta faɗi to ku ci daga namanta kuma ku ciyar da wanda yake mai wadata zuci da kuma mabaraci don haka ana bayarwa ga wanda yake ka san mabukaci ne amma bai iya roƙonka bai iya roƙonka kuma kana ba kuma wanda ya zo ya roƙa yan uwa musulmi mu sani lalle mahajjata suke yin ibada da ibada ta yanka hadaya wa'anda kuma ba su samu zuwa aikin hajji ba suke ibada da yanka laya don mutum ya san cewa aikin wannan ibada ce za ka yi don haka ka sa tsoron Allah wajen yinta kuma ka tanadi halat wajen yin ta domin ka samu cikakken ladar da ake samu lalle wannan jinƙai ne na Allah subhanahu ta’ala zuwa ga bayansa ta inda ya zan su ma wa'anda suke mazauna wanda ba su samu zuwa haji ba ba a bar ba ba a banmu ba ga ga ibada nan ta lahiya yan uwa musulmi mu sani lalle layya suna ne na abin da ake yankawa a ranar idi alha wadda muke ce ma idin babba sallah kuma sunna ce mai ƙarhi haƙƙi ce ga wanda Allah ya ba iko yana da abin da zai sai abin layya to ya saye ya yi kar mutum ya raggance ya mai da kanshi baya haƙiƙa lalle an shar'anta sunnan nan ta layya tun shekara biyu bayan hijira a wani hadisi wanda ana ya kawo ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da raguna guda biyu masu alama kuma masu ƙahoni kuma shi ya yanka su da kanshi ya ambaci sunan Allah kuma ya yi kabbara bayan ya yanke don haka wannan irin siffa ce ta yadda ake yanka layya ana son mutum ya yanka abu shi da kansa inda yana iya kyautata yanka sai in baka iyawa sannan zaka je ka nemo wanda zai yanka maka kuma ya aza kafarsa bisa ga wuyayensu lokacin da zai yanka wannan cikan ni'ima ce cikakka ta Allah subhanahu wata'ala da kyautatawa sannan kuma wannan isar da wadata ce wadda Allah ya yi maka zuwa ga talakawa a cikin wa'annan kwanuka masu albarka ashe kaga wannan ya nuna cewa ashe ba in kai yanka ba ci ka kai ka canyi kai ɗaya ba ko haka nan kai babu wani abu amma dai kaga a wannan shari'a ta nuna cewa in kai yanka ba ka ya kamata ka kasa aƙalla kashi uku ka ci kashi ɗaya ka ajiye ma 'yan uwanka da aminanka masu zuwa wurinka kashi ɗaya sauran kashi ɗaya ka rabar mu bayan Allah su ma su shaidi alheri da ni'imomi na wa'annan kwanuka masu albarka a cikin lalle raya sunna ce ta ubanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake shine ya fara ɗan uwa musulmi ana son daga cikin sharuɗanta akwai niyya lalle ana son ka yi niyyar yi don Allah ba na yi na tattala na ƙulla ne na sayi rago don kare ‘ya'yana su gani ga wani ba a'a ka ƙudurta wannan ibada ce ka tashi don Allah kuma kana neman yarda Allah da ita domin ita dukkanin ibada tana da buƙata da kyakkyawan niyya kuma da nema Allah shi karɓa domin ya ba mu da sakamako yan uwa musulmi a wani hadisi wanda ah, na Umar bin Hattab wanda Allah shi kara masa yadda ya ce mai tsiyar da aminci ya ji mai tsiyar da aminci yana cewa lalle dukkanin ayyuka suna tahiya ne tare da niyya to ashe kaga wajen niyyar ma ana son ka tsaftace ka tsalkake zuciyarka ka yi ta don Allah da neman yarda Allah da neman sakamako daga wurin Allah da tsoro na cewa Allah shi kare ka daga shiga azabarsa. ‘Yan uwa musulmi ana yin ƙudurta niyya domin ita niyya mahallinta malamai sun sha magana cewa a cikin zuciya yake ba sai ka tsaya ka ce na waito kaza wa kaza ba. Ana ƙudurce yin niyya ne kamin ka yanka abun layyarka. in ka yi haka nan shi kenan ya yi in kuma sai da za aka zo da abun ka ƙudurta to kuma ya yi yawa musulmi mu ana layye ne da nau'i na dabbobi kamar haka ana yi da raƙumi da shanuwa da rago da kuma akuya wannan dabbobi su ake yin laye da su duk dabbar da ba su ba to bata isa ba bata isa a yi laye da ita ba ‘yan uwa kuma ana son a kiyaye ayaboba daga ciki ana son a samu mai cikakken kiba da kuma kitse sannan daga cikin ayaboba a kiyaye wadda take ta zama mai ido ɗaya da kuma wadda take ba ta da lahiya kuma an tabbatar da rashin lahiyar ta ga ta bayyane ko wadda take gurguwa kuma an tabbatar da gurguntatta, ko busassa wadda ba ta da mai duka a kiyaye daga irin wannan aiboba irin wannan dabbobi ba sa yin layya yan uwa musulmi lalle ana yanka wan abin laye ne ranar idi ko kuma ranaku guda biyu bayan ranar idi sannan wanda duk ya yanka layyarsa kamin ranar idi to hakika wanda ya yanka layasa kamin limamin idin sa ya yanka to gaskiya layashi bata cika ba wannan nama ne sai ya gabatar da shi ga iyalansa ko ya sadakat abinda aka so ka tabbatar cewa limamin ka ya yanka sannan ka je ka yanka a wani hadisi mai tsayar aminci yana cewa wanda ya yi sallah a wannan rana ta idi hakika kuma yayi ibadar ta ibadar layya ko hadaya ga masu hajji to ya dace da hajjin mu amma wanda duk yayi wani abu wanda ya shahi yanka kamin liman to hakika wannan ya dai yanka abun shi kawai ya mika ma yalan shi su ci gaba da hidima yan uwa musulmi daga cikin abun da ake so ga mai yin layya ana son ko ba kai zaka yanka ba ka zo ka tsaya kusa ga inda za a yanka maka shedi yankawar domin wannan lokacin da jinin dabba kallalaya zai fara zuba Allah shi shina gafarta maka dukkanin zunubanka da ka aikata domin mai tsira da aminci ya ce ma yarsa ta tsaya ta shaidi layyarta Allah yana gafarta mata lokacin da jinin ya fara zuba lokacin da aka fara yanka bayan an gama yanka sai ka yi wannan addu'a ka ambaci wannan aya inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiyar lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awal musulmi da sauran dai addu'o'i da fatan Allah shi ba mu ikon ganin gobe, jibin lafiya ya ba mu ikon yin ibada talaye kuma ya karɓa muna. Ɗan uwa sai wuri ya tayi akwai ɗan takaitaccen bayani akan kuma azumin gobe duk da yake malamai suna bayani daban-daban wasu suna da masaniyar cewa akwai wanda suke suka yi fatawa akan hadisin ba a yin azumi ran asabar to wannan hanin bai shahi azumin arfa ba wannan hani inda yake da tsanani wurin cewa ka ka keɓe ran asabar cewa ba ka yin azumi kai na nafila sai ran asabar to wannan hannun nan yake da tsanani amma bai shahe azuminka ba sitatu shawal bai shahi kuma azuminka na arfa ba babu hani nan bai shahi azuminka na tasu'a da ashura ba bare daɗa azumin farilla kaga baka cewa duk asabar ta zo ka tsallake bare kuma a ce ƙaramuwa ce ka kai wannan ko kuma kafara ce ka kai wannan duka wannan hani da an kai bai sha an ga wurare ba da fatan Allah shi amfanar da mu shi datar da mu inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim jalil yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un qumu ila salati yarhamukumur rahman